Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama kai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum mu da ranar Laraba 13 ga watan Yunin shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da babaya ko makiyar da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare yarjejeniyar da ya kula da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana mai cewa duniya ta ɗauki gagarumin matakin kaucewa bala'in nukiliya da ka iya faruwa. sannan rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudi arabia mai goyon bayan gwamnatin yaman a yau laraba ta ƙaddamar da farmaki a kan muhimmin birnin hudaida mai tashar jirgin ruwa kana kotu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba da umarni a saki tsohon shugaban 'yan tawayen demokuraɗiyyar jamhuriyar congo wanda yanzu shine mataimakin shugaban ƙasar To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa bayan da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Filato hukunci al'ummar jihar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu. Duk wanda yana gan cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan kasa. Ya dauki mulki ya yi ya ga dama. Mu ba ma goyon bayan wannan mulki. Wata tawagar kungiyar kasashe renon Faransa ta fara aikin samar da sulhu ga 'yan siyasar jamhuriyar Nijar. E mun musu a ah, su yi kokari su tabbatar da kowa gaskiya yake hudi kuma abin da yake hudi shi zai yi don da menene matsala yanzu class politics ta niger haka kuma za a ji cewa ana shirin buɗe wata sabuwar kasuwar kayan gwari a garin ukere na jihar imo sai kuma shirin himma ba ta garago da ladan ibrahim ayawa zai kawo mana sai kuma wasu ra'ayi da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare yarjejeniyar da ya kulla da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana mai cewa duniya ta ɗauki gagarumin matakin kaucewa bala'in nukiliya da ka iya faruwa. Kim ya amince ya kammala shirin shirinsa na wargaza kamar nukiliya a yankin Koriya a wurin taron koli mai cike da tarihi tsakanin shugabannin biyu a Singapore yayin da shugaba Trump ya yi bazata ya ce zai dakatar da atisayin soji da yake yi da Koriya ta Kudu. Trump ya faɗa wa sashen labarin talbiji na Fox bayan taron kolin cewa Kim zai fara aiwatar da sa na yarjejeniyar da zarar ya koma gida. I just think that we are now going to start the process of denuclearization of North Korea and ya ce ina tunanin za mu fara aiwatar da shirin wargaza nukuliya koriya ta arewa kuma na imanin zai koma gida ya fara aiwatar da shirin nan da nan masu sukan yarjejeniyar sun ce babu takamammen tsarin aiwatar da ita yayin da suke tunanin cewa trump ya miƙa wuya ainun ba tare da samun wani abin a zo a gani a taron kolin da suka ɗauki sa'o'i da dama suna tattaunawa da kim ganawan farko tsakanin shugaban amurka mai ci da kuma shugaban koriya ta arewa mai ci Trump ya dage cewa Amurka za ta ci gaba da ɗora takunkumi a kan Koriya ta Arewa har sai ta kawar da makaman nukiliya. rundunar haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin saudi arabia mai goyon bayan gwamnatin yaman a yau laraba ya ƙaddamar da farmaki akan muhimmin birnin hudaida mai tashar jirgin ruwa ƙungiyar 'yan tawayin huti ita ce kirki da birnin hudaida da kuma babban birnin yaman sana'a hadaddiyar daular larabawa da ke cikin rundunar haɗin gwiwan ta faɗa a yau laraba cewa yau ne wa'adin da aka baiwa 'yan tawayin hutu su bar birnin mai tashar jirgin ruwa ke karewa hudaida birni ne mai muhimmanci wurin shiga da kayan abinci da sauran kayayyakin taimako kafin fara wannan yakin shekaru uku tsakanin 'yan tawayin huti da gwamnatin shugaba abdul rabu mansur hadi kasar ta yi fama da rashin abinci kana majalisar ɗinkin duniya mata ce akwai mutane sama da miliyan 20 a yanzu da ke buƙatar taimako yakin ya sha hana shiga da kayayyakin taimako yayin da kuma gwamnatin kasar mai neman mafaka ta fitar da wata sanarwa a yau laraba cewa sake kwato hudaida wata gagarumin nasara ce a wannan yaki don sake karban ikon kasar majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa sama da mutane dubu goma aka kashe galibi kuma da farmaki ne ta sama da rundunar haɗin gwiwan ke yi kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta bada umarni a saki tsohon shugaban 'yan tawayen demokuraɗiyyar jamhuriyar congo wanda yanzu shine mataimakin shugaban ƙasa jean pierre bemba kuma kotun ta wanke shi ne a ranar juma'a daga zargin aikata laifukan yaƙi da na cin zarafin bal'adama sai dai an ci gaba da riƙe shi har sai kotu ta yanke hukunci akan wani zargi na daban na bada cin hanci ga mai masa shaida alkalai masu shari'a sun ba da umarni a jiya talata a saki bemba daga kurkuku yayin da zai jira har sai an yanke hukunci akan wannan batun kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta amnesty international ta kwatanta sakin bemba da babban kalubala ga waɗanda ya ci zarafinsu a cikin ayyukansa na yin fyaɗe da kuma cin zarafin jima'i ana sauraren labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar italiya ta gayyaci da faransa yau laraba a wani matakin mayar da martani a kan kalaman da shugaban faransa emmanuel macron ya yi na kushe wa gwamnatin italiya sabili da kuren ɗaruruwan bakin haure da aka ceto su a cikin jirgin ruwa macron ya, ce dokokin ƙasa da ƙasa sun bukaci italiya ta karbi bakin hauren waɗanda galibinsu sun fito ne daga ƙasashen afirka da ke kudu da sahara bisa ga cewar mai magana da yawun gwamnati da ake kira benjamin grivo macron ya faɗa wa jami'an gwamnatinsa cewa gwamnatin italiya ta nuna matukar halin son kai da rashin imani game da halin kunci da bil'adama ya shiga ministan harkokin cikin gida na italiya matteo salvini ya faɗa a yau laraba cewa ita ma faransa ta karɓi bakin haurin kana macron ya daina faɗin magana da baki ya yi aiki da abin da yake faɗi wannan takaddaman ta bayyana matsaloli da kasashen nahiyar turai ke fama da su wurin kula da harkokin bakin haure yayin da italiya ta karbi bakin haure sama da 640 tun shekara biyar da suka shuɗe sauran kasashen kungiyar tarayyar turai sun yi watsi da kiran da rome ɗin take yi su karbi bakin haure Ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa da ƙasa ta ba da izinin ɗaukar bakoncin gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 ga kanada da Mexico da kuma Amurka su yi haɗin gwiwa wurin shirya gasar. Ƙasashe mambobin ƙungiyar kwallon kafa ta FIFA sun kada ƙuri'a inda masu ra'ayin ƙasashe ukun su ɗauki nauyin shirya gasar na haɗin gwiwa suka samu ƙuri'u 134 a kan ƙuri'u 66 na waɗanda ba su ra'ayin hakan kana ƙasar morocco ita ce ta biyo bayan ƙasashen uku. Baba Yakubu kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Madalla. Al'ummar jihar Filato na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan kaso kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Al'ummar jihar Plateau sun bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. A ranar talatan nan ne dai babban kotu da ke gudu a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Plateau Joshua Dariye hukuncin shekaru biyu kan almubazaranci da dukiyar al'umma da kuma wasu shekaru goma sha hudu kan laifin rashin riƙon amana. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa wato EFCC ne dai ta gurfanar da tsohon gwamna Joshua Dariye inda ta zarge shi da wawure kuɗi naira biliyan ɗaya da miliyan ɗaya mallakin jihar Plateau wanda kuɗaɗe ne na tallafa wa jihohin da ke fama da zaizayewar ƙasa. Kotu dai ta gano Dariye ya maida wa jihar Plateau naira miliyan ɗari biyar da hamsin yayin da naira miliyan ɗari shida da sittin ba su ba dalilin su. Na tattauna da wasu 'yan asalin jihar ta Filato don jin ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotun ta yanke. In kotu ta yanke shari'a kuma kotu ta gani dama ta yanke shari'a abin da ya dace ne. Babu wanda zai ce kotu ta yi muni ko ba ce wai kotu ba yi daidai ba. Ita dama kotu a yi dama kotu domin ta sanar yancin Najeriya ne kuma ta sanar yancin jama'a. To tun da kotu ta gani cewa ya yi laifi a matsayin mu na 'yan Najeriya ya mu cewa kotu mun gode domin yin gaskiya. Duk wanda yana gan cewa shi ya isa wani abu a cikin wannan kasa ya dauki mulki ya yi yadda ya ga dama mu ba ma goyon bayan wannan mulki saboda haka duk wanda ya da hannu cikin wani hakkin da aka yi na mutane a cikin wannan kasa idan shari'a za ta bi shi diddigin irin wannan mutane a kama masu a gudanar da su a gaban hukuma a yanka masu hukunci ta gaskiya muna goyon bayan wannan kanki dauka da cewa da Muhammadu Buhari ne ya yanka wa dariye hukunci a'a shari'a ce wanda ta yi abin da ya kamata kuma ta same shi da laifi ko da wane ne wanda yana da hannu cikin sa wannan kasa a halin da muka iske kan yau ina tabbatar miki don shari'a za ta bi irin wannan mutane ana ta kama su kasar da za ta gyaru gaskiya wannan abin da ya faru da shi tsohon gwamnan plateau ba abu mai daɗi ba ne ni a zama na ɗan plateau na ji tausayin shi sosai domin na ga azaban da ya sha tun 2004 aka sa shi ta <laughs> tafi emergency ya zo cire shi illegally ya zo da kyar ya karasa yanzu kuma ya sake koma ga abin da ya zai resulting kuma dan kurakuran da aka same shi da shi ya kai shiga wannan wannan abin ni bai man daɗi sosai ba amma wannan shari'a ne kuma kotu kotu ne ta yanka ba abin da za mu faɗa sai dai duk bakin shugaban da zai zama shugaba nan gaba su yi lura su duba wanda suka yi alkawalin cewa za su rike su su rike su da amana amma wannan abin kuma babban darasi ne ga 'yan plateau domin abin ya fara yayin da manyan mu a plateau suna fada da junansu ne to yanzu gashi sun kai kansu wani matsayin da duka manyan da za a yi fariya da su a plateau yanzu suna hangen shari'a a kotu bari wannan abin ya zama babban darasi ga 'yan plateau su gani da idanunsu ko za su koya wani abu. Wasu jama'ar jihar Plateau kenan ke bayyana ra'ayoyinsu kan hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon gwamnan jihar Joshua Dariye. Tun da shekara ta 2007 ne hukumar EFCC ta gurfanar da Joshua dariye a gaban kuliya, wanda a yanzu haka shine sanata mai wakiltar Plateau ta tsakiya a Majalisar Dattawan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar kuma wata tawagar kungiyar kasashen rainon Faransa da ake kira OIF ta gana da bangarorin siyasar jamhuriyar Nijar a yau Laraba a ci gaba da neman hanyoyin samar da sulhu da zai taimaka a samu haɗin kan 'yan adawa a tsare-tsaren zaɓukan shekaru wato zaɓe mai zuwa na shekara ta 2021. Sulaiman Barma gare ka. Mahimman matsalolin da tawagar kungiyar OEF ke kokarin walwarewa a yayin wannan ziyara sun hada da sabon kundin zaben kasar Nijar da ke ci gaba da rage hukumar zaɓe daraja a idan 'yan adawa. A karan farko tawagar ta OEF ta gana da gungun jam'iyyun Front Patriotic pour la Patrie et le Peuple ga kuma yadda ta kaya a tsakanin su daga bakin kakakin su Dr. Adal Rubaid. OEF mun ce musu a su yi kokari su tabbatar da kowa gaskiya yake hudi kuma abin da yake hudi shi zai yi. da menene matsala yanzu class politics ta niger ah, an sa karya babu amana an kare amana wa'ansu suna hudun abu da bakinsu abin da suke yi ba shi ba suke yi kuma mun gaya musu senikin cikin code electoral ta fito kuma ba mu yarda da shi ba balle mu yarda da senikin da kanta kenan suka ce za su yi gaugawa su tattauna da kowa yanzu lokaci ya fara kurewa amma dai mu dai nan from patriotic ba a cewa mu muka tsaye da wannan mota mai tahiya wajen gyara a nasu bangare jam'iyyun adawa na kawancen fdr waɗanda tun tashin farko suka kauracewa dukkan wani shirye-shiryen zaɓe sun gargaɗi tawagar ta masu shiga tsakani cewa ta daina wahalar da kanta akan wannan batu muddin ba za a sake komawa kan tsohon kundin zaɓe ba matsalar da kakakin wannan kawance annabi sumaila ya ce ba mai iya magance ta face shugaba Isuhu Muhammadu. Kowace zawa suka yi mun gaya musu magana mu ce musu ku bakin gwamnati ne abinda da gwamnati take so zo ku ba abin da kasa take so ba mu kuma abinda kasa take so shine zan mi muna so kaga da ku ai zabe tsakanin da Allah wanda Allah ba eh, sa'a yaje ci zaben shi ba. Bayan da kuka nuna rashin gamsuwa akan yadda yadda aikin na OEF ke gudana me tawagar ta OEF ta ce da ku. Su soke da kari da yaji mu yarda da wannan kwarkin shi kuma wannan kundin zaben yana da matsaloli da diyawa wanda mu in muka da shi muka yi zabe mun haɗi yau taron da muka yi da soja daga yau mu ce ka su ƙara zawa su kama zancen kwada electoral ka su ƙara zawa su kama zancen su ni su yi zaman su su bar mu kasa ƙasa dan kasa mu mun gyara abu mu tsakanin mu. kenan akwai yiwuwar abun a sasanta nan cikin gida akwai sosai ana akwai ni sosai ne a sasanta ba wane ne zai shiga tsakani a nan cikin gida shi wanda ba a san shugaban kasar shi ne ya kamata ya kira kwamitin risaji kai akwai kwamitin risaji ba jam'iyyu masu mulki zuwa hukumomin jamhuriyar Nijar sun sha nana ta cewa ba su da wata manufa a game da gyaran huskar da majalisar dokokin kasa ta yi wa kundin zaɓe a watannin baya ballantana su haɗa kai da hukumar zaɓe don shirya wani abin da ya saba wa doka sai da 'yan adawa sun kafe a akan su cewa hukumar ta seni 'yar amshin shatan gwamnati ce bisa la'akari da yadda masu rinjaye ke da wakilai goma daga cikin mambobi sha uku na wannan hukuma a yammacin wannan laraba ne jami'an na oef ke sa ran ganawa da kawancen jam'iyyun da ke mulkin nijar dalili kenan da jagoran tawagar roberto su ya ce ba zai ce wani abu a halin yanzu ba saboda haka a jira rahoton da tawagar za ta fitar a ƙarshen wannan ziyara da ke kammala a gobe alhamis in ji shi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gaida Sallamu mana barma. To domin bunƙasa kasuwanci a jihar Imo, gwamnatin jihar na gab da buɗe wata kasuwar kayan gwara a garin Okegwe, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Alphonsus Okurigwe. Gwamnatin jihar Imo yanzu na gab da buɗe kasuwar kayan gwari a garin Okigwe domin bunƙasa kasuwanci a jihar da kuma Najeriya baki ɗaya. Sincerely, this project you're saying was buoyed by the fact that uh, one, we need to encourage people to go into trading to make ends meet. Again, there's need for development. Mr. Bennett Ilochionwu, kantoman ƙaramar hukumar Okigwe kenan na cewa, alal hakika An kirkiro wannan aikin da kake gani saboda na ɗaya muna buƙatar mutane su shiga kasuwanci don su samu biyan buƙata. Akwai kuma buƙatar ci gaba. Saboda haka ita sabuwar kasuwar kayan gwari wacce za a buɗe a nan Okigwe za ta samar wa talakawa da dama abin yi. Kamar yadda ka sani, Okigwe na cibiyar yankin kudu maso gabas, kuma idan aka ƙaddamar da kasuwar nan za ka yi imani cewa za ta farfado da hada-hadar kasuwanci a wannan gari mai ɗimbin tarihi. Malam shugaba Mikael Yaro Kigani ne shugaban kungiyar dillalan kayan gwari a garin. kuma ya bayyana farin cikinsa kan wannan ci gaban da ke yunkurowa. Na yi farin ciki da wannan gurin muna gyare-gyaren wuri zai taimaka muna Dan duk yan kasuwancin cikin za a dawo nan su yi sai da albasa tumatur taruhu duk gaba da su carrot shinkafa wake don allah jama'a arewa ku zo ku taimaka mana akan wannan kasuwar wadda muke kama buɗa sabuwa saboda haka mun yi farin ciki da irin yadda jama'a suka taro ga sunan muna ta aiki aiki saboda kowa da kowa ya zo ya kawo mana kaya alhamdulillah kuma ga mu muna ta gyare gyare wurin da za mu sauke duk kaya kayan allah ya yarda muna son wannan wurin ya bunƙasa tare da ƙarfin mutanen arewa yayin da alhaji abdullahi ya yabi daya daga cikin shugabannin al'ummar arewa mazaunan imo ya yi tsokaci game da muhimmancin kasuwar alhamdulillah kasuwan gwari wanda za a bude a nan okigwe wanda mai girma gwamna rocha tsokorocha ya ba mu hausawa mazauna na okigwe da sauran wurare kasuwan nan tana da muhimmanci kwarai da gaske domin kasuwa ne wanda za a kawo kayayyaki ta fannin arewa ta ko ina sannan kasuwan gwari wanda kuma zai taimaka wa ƙasa gabaki ɗaya yasa na faɗi haka abu ne wanda su abokan abokanin zaman mu Ibo da Yarabawa da mu Hausawa ga baki daya abu ne wanda zai mana amfani abu ne kuma wanda kasuwansa yana da muhimmanci a ko'ina inda aka kafa ta an kafa ta musamman kamar wannan din inda aka kafa ta an kafa ta ne akan hanyar inugu Port Harcourt Expressway wanda yana nan a jikin wannan kasuwan shanu da shi mai girma gwamna ya bamu saboda haka abu ne wanda zai amfana kuma zai kawo ci gaba ma Najeriya gaba daya kawo ci gaba ma Imo State kawo ci gaba ma Okigwe local government kuma ya kawo ci gaba ma mu mazauna nan okigwe da 'yan ƙasa da mu da muka zo don kasuwanci alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri nigeria Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya, Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla a gaida Alphonsus Okribe. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da kusan minti goma sha tara na safe. Ga shirin na gaba. Imma ba ta rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsane inda bakwar tamu ke muna bayanin yadda take kawo kayayyaki irin wanda take amfani da shi a shagonta na abinci kuma na tambaye ta farashin kayayyakin a gida da kuma nan za ta ba mu wannan amsa kenan sai lokaci ya daga mun hannu yau anan za mu ci gaba yau cecilia na ce kayayyakin da yake saye ya farashin su yake idan kika kwatanta da farashin gida um, da gaske ba zai kamar na gida ba that's for sure amma kuma dai um, ba laifi da za mu iya samun abubuwan da muke bukata har mu abun nan mu amma yi aiki amma Cecilia duk waɗannan abubuwan da kika lissafta kina yi kina samun masu saye ba tare da kin dafa ya kwana ba ko kuma eh, kin yi hasara no wallahi barin gaya maka babu asara kuma ba ba wani uh, da wanda wai har ya kwana dalilin shine yes muna da nigerians da yawa da suna nan a nan kuma muna da students so kamar students suka zo makaranta da suka bar iyayensu a ce irin washington dc canada ko kuma new york ko kuma new jersey iyayen ba su a nan um, su iya musu da faso suna zuwan kudin musu ci abinci and then kuma mutanen da suka kawo yaran su daga Nigeria to don mm. ba su saba da cin abincin kamar su McDonald's da su salad da su pizza ba mm. to iyayen ma in suna zuwa za su zo shago su ce dan Allah fato gashi na kawo yara na zuwa makaranta zaki rinka ganin su ai za ki dafa musu uh, stew a cikin uh, kwano katoto za su su dauka su za su iya dafa uh, farin shinkafa su ci da shi ko kuma za su kira musu cefa Uh, suna da space za su iya sa cikin fridge nasu kuma apart from students da muke samowa mm. mutanen da suna zuwan uh, kamar suna zuwan harvard irin su executive programs da yawa ko kuma mm. suna zuwan makaranta kawai in particular ko kuma sun zo hutu daga airport za su iya kawai sun google za su gan suya joint so za su samo su abincin so mu dai kawai muna kokari duk wanda suna marmarin abincin gida za su mm. iya daga airport za su iya zuwa su zo kuma apart from that muna da mutane da yawan da sun je sun yi taimako kamar peace corps a abin nan africa da ya daɗin da su suna bature kenan fa wannan ma mm. nake faɗa da sun je sun yi taimako ya so za su ce suna jin marmari ai sun taba zuwan ghana sun ci eh, shinkafa da wake ko kuma sun ci eh, bintan plantain ganiyan su suna kira red red amma kuma su sun ci so suna marmari so za su zo ko kuma akwai wata mamatan da ta giya mun kamar zancen stabia wai da lokacin da ita tana nigeria kan da ake yi shine sai su dauka um, kwalban za su mai da shi a biya palo din sai ba su um, um, sabon mai da sunan shi star kenan ba sai su hmm. su dawo da shi na ce ai ban tuna da wannan ba amma ta ce ai haka da ake yi kuma kafin ma in kalmasa wani shine um, bature suna na nan su karan kansu sun bude baki sun ce aito su sun gaji da cin salad da cin biredi da cin eh, su pizza suna so su san ko menene african suna ci so kamar za ka ga a wani lokaci ma za ka iya shigan shagon kai za ka iya rikicewa ka ce a'a wannan nigerian establishment ne ya bature ya sun yawa so idan su sun zo kuma in sun karanta menu da mun basu za mu iya educating nasu mu ce musu to in akwai abin da ba su gane a kai ba za mu iya kawo eh, su za mu ansa tambayoyinsu kuma za mu iya kawo musu ah, karamin din sample su dan taba mm. kafin su bi su ordering so akwai wasu da in sun ce suna so su ci ogbono kamar don yana da yauki <laughs> sai mu ce mm. musu a ah, fadan Allah su akura su da irin cima jollof rice mm. su da kansu za su ce a ah, a su suna so they want the whole African experience so suna so yeah suna so kuma in ka ce musu to baran ka muku cokali ko kuma wani abu su yi su ce a ah, sam su dai kai kuma ma a sa musu ah, ruwa su wanke hannunsu su ci abincin kan da suna ganin afirka da suna cikin shagon suna cin abinci kamar muna da yan liberia yan senegal yan mm. ghana na afirka suna zuwa don abincin is ah, almost very similar kamar alele sai su zo suna nema so don abin nan like homesickness To, kenan Cecilia ashe ba a ranar komawa gida Najeriya wannan shagon abincin yadda ya samu shiga hakan nan. To, amma ya kika ga kasuwanci a nan idan kika kwatanta irin wannan da kika soke musamman har kika samu wuri kina irin wannan kasuwanci a nan Boston. akwai abu da ni kai nan na da abin da shawon zuwa gida don kan da mama na ta giya mun akwai da su anti akwai masu taimako lafta na kuma ka gan a nan america it can be very lonely kana nan a gida baka san neighbors naka ba babu taimako za ka yi akwai ranar da kana kana so ma in ka gaji kana so ka fita ba ka iya ba ka iya ba mm. you still have za ka iya za sai ka tashi ka fita ka je aiki versus kamar Najeriya akwai mutanen da suna taimako sosai so eh akwai kasuwanci eh? eh na san ba ke kadai ke wannan aikin ba ko yanzu a nan wurin mm-hmm. dole kin dauki wasu ma'aikata no ina da masu aiki da kwarai so ina da masu aiki kamar a shago na yanzu a cikin kitchen um, um, nigerians ne suke dafuwa akwai matan da tana specializing kamar abincin uh, yamarai ko kuma su unkwobi all these delicacies sai kuma akwai wanda specifically tana yin irin kamar su eforiro system da 'yan Yoruba sun saba. Mm. Amma kuma duka mu mun san muna bin uh, recipe din step by step so mun iya amma kuma akwai mutane da za su shigo shago su ce a'a egusin nan uh, Yoruba ne Hausa ne ko kuma Inyamara ta dafa. So za mu eh so za mu za sai ni kuma ina nan ce musu a'a haba. ai abun um, gushin Najeriya ne amma kuma za su ce ai mun fayin arewa ba ma ya mun san um, kan da ake dafa egusi ko kuma mu ba ma cin egusi. Turkashi. lokaci ma ya muna abin da ya saba masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu amadin bakon mu cecilia dama da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim a yau ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi ta fulani riga da busa shi ta fulani To madalla yanzu kuma lokacin da za mu kamo su wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Amina Adamu Malam Madori a jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku bani dama domin na yabi kuma na jinjina ma shugaban kasa Muhammadu Buhari bisa yadda aka fara hukunta tsofin gwamnoni da suka wawuri dukiyar talakawa. Dama Hausawa na cewa kowa ya ci buzu yaya aman gashi. sai kuma sakonmu na gaba inda ya fito daga sunusu ishaq adamu unguwar dukku tudun wada kano inda ya ce muna fatan ganawar da shugaban najeriya muhammadu buhari zai yi da gwamnonin jam'iyyar apc a fadarsa yau za su mai da hankali wajen lalubo bakin zaren warware matsalolin tsaro da ake fuskanta a jihohin zamfara da kaduna da sauran jihohin tabbas daman 'yan magana na cewa duk tsuntsun da ya kira ruwa shi ruwa kan duka hukuncin shekara goma sha hudu a gidan yari da kotu ta yanke ma tsohon gwamnan jihar plateau bai zo mana da mamaki ba ganin cewa duk abin da mutum ya shuka shine zai girma Don haka muna fatan Allah ya sa wannan ya zama wani babban darasi ga sauran shugabanninmu na arewacin Najeriya musamman ma masu ganin cewa doka ba ta iya komai a kansu. Sako ne daga Rulwani Sa'idu ga yari jihar Zamfara. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce yau ce ranar zabiya ta duniya da fatan jama'a za a daina kyamar su kuma a daina masu kallon hadarin haji saboda kawai irin kalar launin fatar da Allah ya yi musu kenan. To da lamun gode ga wanda suka samu damar aiko da sakonni sai a cigaba da aiko muku mu cigaba da karantawa. Yanzu kuma ga takaitattun labarai. Ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa da kasa ta ba da izinin ɗaukar bakoncin gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 ga kanada da Mexico da Amurka su yi haɗin gwiwa wurin shirya gasar. kasashe mambobin ƙungiyar kwallon kafa ta FIFA sun kada ƙuri'u inda masu ra'ayi wato ƙasashe ukun su ɗauki nauyin shirya gasar. na haɗin gwiwa suka samu ƙuri'u 134 kana ƙuri'u 65 suka je wurin waɗanda ba su ra'ayin hakan yayin da morocco ta zo ta biyu bayan ƙasashen uku a gobe alhamis ne ake fara gasar cin kofin na wannan shekarar 2018 inda saudi arabia za ta raba rana da ƙasar rasha mai masaukin baki za a gudanar da ƙasar ta shekarar 2022 ne a ƙasar qatar shugaban amurka donald trump ya kare yarjejeniyar da ya kula da shugaban kure ta arewa kim jong-un yana mai cewa duniya ta ɗauki gagarumin matakin kaucewa bala'i na nukiliya da ke ka iya faruwa kim ya ce ya amince ya kammala shirinsa na wargaza makaman nukiliya a koriya ta arewa To madalla a gaishe ka masu raro ana muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya koma Makeri da ya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni fil Hashin Gumar ke cewa masu azumi a sharuwa lafiya sai mun sake dawo da karfe tara da rabi na dare. Amma kar ku kashe rediyon ku domin Usman da Hafsat na tafi da shirin yau da gobe shirin matasa.